Allah da siffofin Allah da makamantan haka da kuma wadda take da ƙur'ani fakar ruqyati bi zalika to ai kama aiwa mutum rukuya ne da alkur'ani ko ai mai rukuya da addu'a mai kyau ko sunayen Allah ko siffofin Allah wannan kwatun da ya halatta to a rubuta wannan din ma a rata ya babu laifi kun ji wannan shine fatawar da su waɗannan malamai na bangaren nan da malai yake tattaunawa suka bayar ƙultu sai shi malam salim sai ya ce wa huwa zahiru ikhtiyar ibn al-qayyim wannan magana ita ce zahirin abin da ibn al-qayyim ya zaba haka ainihin wato take anan cikin littafin shi at-tibb an-nabawi zahirin abin da shi ma ya zaba kenan jama'a kun fahimci magana farko na malamai daga cikin wannan bangaren su suka ce ya halatta a yi laya ta alkur'ani ko ta sunayen allah ko siffofin allah domin mai ai asali ya halatta a kama goshin mutum ko a yi mai addu'a a tofa mishi qur'ani ko sunayen Allah ko sifofin Allah to tunda ya halatta ku a rubuta a rataya ma duk ɗaya ne to da aka ce ga hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai wannan laya shirka ce wato laya shirka ce sai suka ce a wannan hadisi yana magana layar da za a je a yi ta da kan zabo ko da sunayen aljanu ko kuma makamantan haka hmm. wa qala to wasu ɓangaren na malamai ko cewa suka yi laya juzu zalika yin haka bai halatta ba a yi laya ta alkur'ani ko sunayen allah ko siffofin allah a rataya su kuma waɗannan suka ce bai halatta ba wabihi qala ibn mas'ud wa ibn abbas wannan ita ce maganar da abdullahi dan mas'ud da abdullahi dan mas'ud da abdullahi dan abbas suka faɗi wa huwa zahiru qawli huzaifa wannan magana zahirinta ya yi daidai da magana huzaifa ya faɗi cikin sahabbai wa ukubatu bin amir da ukuba dan amir wa bin ukaimin da ibn ukaimin waɗannan dukkan su sahabbai ne radiyallahu anhum Allah ya kara musu yarda wa bihi qala jama'atu min tabiina an samu su dimbin jama'a cikin tabi'ai sun ba da fatawa da irin wannan magana minhum daga cikinsu akwai ashabu ibn mas'udin akwai almajiran ibn mas'ud Dan haka a can baya kuka ji an ce kana ibrahim yakrahu ibrahimun nakha'i din yana kyama ai yana daga cikin almajiran ibn mas'ud wa ahmad fi riwaya da kuma ahmad a cikin wata riwaya wadda muke ishara ɗazu sai ya ce ikhtaraha kathirun min ashabihi mafi yawancin almajiran imamu ahmad sai suka zaɓi wannan riwayar da ta zo daga ahmad wadda ke cewa yin layar qur'ani ko sunayen allah ɗin bata inganta ba waje zama bi zalikal mutaakhiruna waɗanda suka zo daga baya ma cikin almajiran imamu ahmad ko mabiya mazhabin hambaliya sai suka yanke cewa ma wannan magana ma ita ce ma tabbatacciya waccan da ke cewa imamu ahmad ya ce ya halatta ma bata tabbata ba sai suka yanke wannan ce kawai daidai wahtajju bi hadisi suka kafa hujja da hadisin innan ruqa lallai yin ruqya wata ma'ima da yin ainihin layu wattiwala da kuma sihiri da mata ke wa mazajensu shirkun wannan ainihin shirka ne wa ma fi ma'anahu da kuma ainihin wato hadisan da suka zo waɗanda ke ɗauke da irin wannan ma'anar to dan kan mu tafi da nisa ka a fahimci kuskure babu shakka a nan ruƙuya wannan da hadisi yake faɗi yana faɗin ruƙuya ta shirka ne wadda ake roƙon ainihin wato sarakunan aljanu su ainihin ba da lafiya ko kama sunayen sarakunan aljanu ana ta tawassuli da su ko makamantan haka ba don komai muka faɗi haka ba saboda an samu nasoshin hadisai ingantattu a cikin sahihu muslim da makamantansu su abu dauda an tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallama yana rukuya mala'ika jibril ya ne mai rukuya aisha ta ne mai annabi ya koya sahabbai da sauransu to amma ita tama'imu laya ba a samu irin waɗannan hadisan ingantattu waɗanda za su rage mata faɗi ba a wannan hadisin don ina son ku fahimci wannan hadisin da kyau ne sannan haka tiwala mace ta je wa mijinta wani magani wanda zai sa ya kaunace ta kaunar da ba zai sake wa wata ba sai ita to wannan ma iya wannan hadisin manzo Allah ya bayyana cewa shirka ne babu wani hadisi da ya ce akwai wani nau'i na wata hanya da mace za ta yi wa mijinta magani irin wannan dan ainihin ya so ta ita kadai kuma ya ce hanyar ta halatta ba a samu wannan hadisin ba don haka waɗannan abubuwan guda uku da suka zo a cikin hadisi tiwala shirka ce babu shakka babu wata da ta halatta tama'im shirka ce babu wata da ta halatta tunda ba a samu wani nasi ba malam zai zo yi mana ishara a kai amma dangane da rukuya fato an samu wasu hadisai waɗanda suka zo suka rage faɗin wannan maganar da ta zo na haka rukuya akwai wadda ta halatta to sai yake cewa fa inna umuma fa inna zahirahu al-umum domin zahirin wannan hadisin yana magana akan umumin cewa tiwala laya kawai cewa ya laya shirka ce lam yufarriq bayna allati fil qur'ani wa bai bambance tsakanin layar da aka yi ta da qur'ani wa ghairiha da layar da ainihin wato aka yi ta ba da qur'ani ba hadisin bai bambance ba bi khilafin ruqya bi khilafin ya ce saɓanin ainihin wato ruƙa faƙad farraka fiha annabi ya yi bayani ya bambance tsakanin ruƙa ta shirka da kuma wadda take ainihin wato ta musulunci ko kun fahimta jama'a wayu ayyudu zalika ice na daga abin da ke karfafar wannan maganar da muka faɗi cewa laya kowace iri bata halatta ba anna sahabatan lazina rawul hadith fahimul umuma sahabban da suka ruwaito hadisin annabi ya hana laya sun fahimci cewa laya kowace iri annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin hana kaga wannan yana daga cikin abin da ake kiran mutane zuwa gare shi cewa idan za ka fitar da hukunci ka dubi mecece fassarar malaman farko fassarar malaman farko a nan su ne waɗanda gashi su suka ruwaito hadisin cikin sahabbai gashi suna fahimta cewa lallai laya ko ta ƙur'ani ko ba ta ƙur'ani ba fahimta su ga hadisin ta nuna annabi bai bambance ba don haka su ma ba sa bambancewa kama ta kaddama an ibn mas'udin kamar yadda ya gabata daga ibn mas'udin shi ya ruwaito hadisin kuma warawa abu dawud an isa ibn hamza kala دخلت على عبد الله بن عكيم وبه حمرة الإمام أبو داود يا رويت حديثي daga ainihin wato isa dan hamza shi isa dan hamza tabi'i ne ya ce na shiga wurin abdullahi dan ukai shi kwa sahabi ne wa bihi humra majaujara ta fito mishi wato majaujara abin nan kamar wani wuri ya yi ja haka kamar mele ya yi jawur alama cewa akwai ciwo a wurin fa sai na ce ala tu'alliqu tamima ala gafarta malam ba za ka rataya laya ba faƙala sai ce na'udhu billahi min zalika allah ya tsare mu game da laya kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man ta'allaka shay'an wukila ilaihi wanda ya rataye wani abu to za a danganta shi za a sake shi zuwa ga wannan abin ya tafi tun da ya rataye wannan abin to ya tafi su karata can وروى وكيع عن ابن عباس قال اطفل بالمعوذتين ولا تعلق وكيع ya ruwaito daga ibnu abbasin a zahiri a cikin kitabun zuhud kenan yake cewa ibnu abbas ya ce ka tofa mu'awwazataini birabil falaki da birabil nas in abu ya same ka karanta su ka tofa wala tu'alliq amma kakka daura su karaya karata to jama'a kun ji waɗannan maganganun da yadda mala ya ɗibo mana su gaba ɗaya to kun ga adalci a cikin babin ilimi shine karka danne maganar da baka goyi bayanta ba ka bazo su gaba ɗaya yanzu ya gama kasafta mana maganganun a faifai gaba ɗaya to zai bayyana mana wacce ce maganar da take daidai saboda dalilai domin malamai na cewa innal haqqa yu'rafu bid dalili la rijali ana sanin gaskiya ne saboda dalilai sun tabbatar da ita gaskiya ce ba dan suwana da suwana ba don yanzu ba za ka iya cewa to an ce aisha ai an ce abdullahi dan amru ai an ce abu ja'afar ai an ce ibnu qayyim ai an ce wane da wane a'a yanzu za a tantance a gane menene dan dama tun farko ai ya ce wa ilayka tafsilu as-sarih wa tarjihu sahih zai bayani dalla dalla karara ko sannan zai tarjihi zai nuna abin da yake daidai kuma zai nuna abin da ba daidai ba ne malam ya ce kultu sai ni na ce wato shi malam salim yake cewa mimma sabaka ya tabayyano ma ya ati daga abin da ya gabata to bayanan nan masu zuwa ga su kama haka awwalan na farko lam yasbut fi kitabatil qur'ani wa ta'liqihi wa ja'alihi bi tamimatin shay un an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka sani da babu wani abu da ya tabbata dangane da rubuta alkur'ani da rataya shi da mayar da shi ya zama laya to babu abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal lam yurid shay'un albatta ya ce ba ma wai tabbatar ba babu ma abin da ya taba zuwa gaba ɗaya in dai daga manzon Allah ne yanzu maganganun guda biyu ne can mai yiwa akwai abin da ya zo bai tabbata ba mala ya ce a'a to bai tabbatan ba ya ce to yanzu ba ma ana nufin rashin tabbacin ba ɗungurin ma a ce ya zo daga manzon Allah ko ya tabbatan ko bai tabbata ba babu in dai daga manzon Allah ne game da a rubuta ƙur'ani a mai da ita laya a rataya daga manzon Allah babu ko da ra'ifi ko da mai raunin da bai tabbata ba ma inda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ji abu na farko da yake tantance maka saniyan na biyu laisa fil ahadith al marfu'a la sahiha wala dha'ifa ma yukhassasu ahadith an nahy an at tama'im ko ma yukhassasu ahadith an nahy an at tama'im yace a cikin hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama ba sahihan ba ba ainihin masu raunin ba babu wani abu wanda yake rage hukunci daga cikin hukunce-hukuncen da hadisai suka zo da shi game da hani game da laya ai mun ji ko hadisai sahihai sun zo game da hani game da laya akalla dai nan mun ji guda biyu wancan gashi man ta'allaka shay'an wukila ilai man ta'allaka shay'an kaga magana ce a bude. can kuma da ya ce inna ruka wata ma'ima yanzu waɗannan hadisan yadda suka zo ƙarara suka nuna cewa an hana yin laya to babu wasu hadisai da aka samu sun zo ingantattu ko ba ingantattu ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke tabbatar da cewa akwai wani nau'i na laya da ya halatta ولذا تبقى a النهي عن التمائم ala umumiha don haka hadisan da suka yi hani game da layu suna nan yadda suke laya e laya kowace iri an hana a kanad min alqur'ani am ghairihi ta ƙur'ani ce ko ba ta ƙur'ani ba waɗannan hadisai sun hana kai tsaye to babu dalilin da zai rage faɗin wani salisan magana ta uku daga cikin abubuwan da malam ke tabbatarwa ya tantance ma an abdullahi na amrin la maganar da aka ce wai daga abdullahi dan Amur dan as cewa dinnan ya halatta laya ta alkur'ani ko yana rataya wa 'ya'yan shi ko menene waɗanda ba za su iya hadda addu'a ba ya rataya musu waɗanda suke iya haddacewa ya haddatar da su ya ce wannan bai inganta ba ga maganar aka ce wa kana abdullahi ibn amrin ha man balaga min waladihi addu'a ce wai abdullahi dan auren yake koya wa 'ya'yan shi waɗanda suka balaga sai koya musu baki da baki su karanta sai su haddace wa mallam ya kataba hafi sakin wanda kuwa bai balaga ba wai aka ce sai abdullahi sai rubuta mishi a ɗan jikin allo sun ma'allaka hafi unukihi sai rataya mishi a ainihin wuya mala ya ce fahadhihi ziyadatun za'ifa wannan ƙarin da aka zo da shi na wannan maganar to mai rauni ne kun sa abin da yasa ya ce ƙari saboda asalin addu'ar ta tabbata eh, eh, a'udhu bi ta mati min sharri ma khalaqa ko wata addu'a makamantanta ita ce abdullahi dan amr din ya ruwaito wannan ta tabbata to amma daga ƙarshe sai aka ƙara da cewa to abdullahi yana karantar da 'ya'yan shi da suka iya sai sa su haddace waɗanda ke ƙanana ba za su iya haddacewa ba sai rubuta musu a allo sai rataya musu to wannan ƙarin ne mala yake cewa fa ziyadatun da'ifa wannan ƙari ne mai rauni jama'a kun fahimci magana dan kanka ɗauka hadda asalin addu'ar ita addu'a ta tabbata Ta'alikin da mai riwaya ya ce wato abdullahi da ya ruwaito wannan hadisi yana haddatar da 'ya'yan shi ƙanana ai manya balagagu ƙananan kuma ya rataya musu ita a wuya wato a matsayin alluna haka don su rinka dubawa suna yi a nan ma asali abin da aka faɗi kenan sai yake ce wato wannan ƙarin bai inganta ba li'anna fiha muhammad ibn ishaq wa huwa mudallisun wa an ana akwai muhammad dan ishaq wanda yake mutum ne in ya zo riwayar hadisi ya ga cewa akwai matsala a hadisin daga wanda yake ruwaito hadisin ko ya katse sunan shi ya cire shi ko kuma ya wata hikima ya kiraye shi da wani suna wanda ba shi ya kamata ba amma ya alkunya kamar sunan mutumin muhammad sai ya kira shi da abu umar wanda yana da da umar din sai zama kenan yanzu ba karya ba amma ya magudi to malaman hadisi suna da ka'ida cewa duk inda aka samu irin wannan mutumin ya ce an an to ba za a karba ba to gashi kuma a cikin wannan riwaya ya ce an don haka wannan riwaya ce wadda take ainihin akwai rauni cikinta to dan karin ta'aliki ne kuma da zan yi nan in ka koma cikin abu dauda ka ga asalin wannan riwayar abin zai baka mamaki asali yana rataya musu ne a matsayin sak kamar yadda aka ce ana a matsayin allo wato yana rataya musu ne yadda tana rataya a wuyansu wanda ya ga cewa ba zai iya ba in aka rataya mishi ne yana tafiya yana duba yana karantawa ne a matsayin allo ita ma ba a matsayin laya ba ashe kaga fassara abin da matsayin laya ko kuma a yi kiyasin yin haka ya halatta rataya laya ta alkur'ani ko ta addu'a kaga nan kuma akwai ba a tsaya an dubi hakikanin ma'anar da sakon ma ya zo da shi ba ina fata an gane kun ga waɗannan suna daga cikin hanyoyin da ake cewa a tsaya a fahimci ilimi a hakikanin yadda yake ba don kuma ba baka fahimci abin asalin yadda yake ba sai ka yi kiyasi shi asalin abin ba haka yake ba to kaga kiyasin da kai shi ma sai zama ya lalace ina fata an gane to balle fa kuma ma duk gaba ɗaya gashi na mala ya tabbata mana wannan riwayar mai rauni ce haka abin yake za ka ga ƙarin launin wannan in ka karanta littafin silsilatul ahadisa sahiha na tsammanin a mujalladi na biyu ba na manta ba haka kuma da littafin alkalimu tayyib takhrijin a sheikh muhammad nasiruddin al-albani duk za ka ga bayanai dangane da tabbacin raunin wannan maganar rabi'an na hudu amma ma aure da an aisha ta radiyallahu anha to maganar da bagawi ya kawo daga aisha kuma Allah ya kara mata yarda din nan fa kun tuna wacce magana dangane da mecece laya aisha ta ce laya ita ce abin da aka sa kafin bala'i ya faru don a tura kaddara allah kun tuna wannan magana ko wannan maganar mala yake cewa fa akhrajahu al-hakim al-imam al-hakim fitar da wannan magana a cikin mujalladi na hudu shafi na 418 a cikin kitabul mustadrak ala sahihain wa sahahahu kuma shi hakim ya inganta ta wafaqahu adh-dhahabi wal munziri wa shaykhuna sannan al'imamu zahabi da al'imamul munziri da kuma shekuna in ka ji salim ya ce shekuna ko ji ya ce asadu sunna ko ji ya ce imamu asrina yana nufin a shekul albani rahimahumullah allah ya gafarta musu kama fi sahihi targhib wa tarhib ce kamar yadda albani ya kawo haka a cikin littafin sahihu targhib wa tarhib a mujallar na uku shafi na ɗari biyar na 350 a lamba ta 3458 kultu sai na ce kilahuma a kalamuha maganar aisha ba ta yi ta ba ne game da ingancin laya ko rashin ingancin laya ta yi ne fi ta'arifin tamima game da kawo ta'arifin bayani mecece laya don haka sai yake cewa walai safi bayani hukumi ha ba wai game da bayanin hukuncin laya te ba fata dabbar don haka ka tsaya ka lura kun ji yadda malamai ke abin su wato wannan magana ta aisha ba wai aisha ta kawo ta bane don ta nuna cewa laya ta halatta ko bata halatta ba magana ta tabbata daga aisha amma magana ta'arifi ne me laya sai aisha ta ce laya ita ce abin da aka ɗaura kafin bala'i ya faru domin fatar wannan laya ta tare kaddara ta Allah wadda ka tsaya ka fahimci magana aisha da kyau aisha tana suka abu domin cewa a sa wani abu kafin faruwar kaddara Allah don abin ya tara kaddara Allah aisha tana fassara manufar da ta sa ake sa laya wadda wannan suka ce a fakaice sai ta ce in bala'i ya riga ya faru aka kawo aka sa ba a kiran wannan laya don sai dai a kira shi magani kuma to ya ce don haka wannan to kun ga wannan maganar fata aisha ita ce aka ɗauka ake ta yayatawa tun tsawon lokaci cewa aisha ma ta halatta sa laya in ta ƙur'ani ce kaga fa'idar a rinka komawa almasadirul asliya in aka faɗa maka magana ka koma asalin a ina ka ruwaito ta kar ka ɗauki maganar da aka faɗi kawai da hausa ko kuwa da riwaya da ma'ana amma in aka yi ihalar ka aka ce maka koma wuri kaza to ka yi marmaza ka koma can asali ka duba shi zai fitan maka da hakikanin me aka fadi don haka kun ga malam